radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOH Hausa kuwa kamo a cikin shins na rana a yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Amma ga irin abin da muke dauke da su a cikin shirin namu na rana. Ta farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labarun duniya. Bayan nan sai mu kawo muku son shirin da muke dauke da su inda za mu kawo muku shirin na mu koma noma. Daga shi kuwa sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma su ji daɗin shirin. Amma kafin nan bari mu fara da shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha tara ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha biyu ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu sauri ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan satumban shekara ta alif ɗaya ta casa'in da ɗaya ƙasar kuwait ta ƙwallo wata yarjejeniya ta tsaro da ƙasar amurka hakan ya faru ne bayan watanni shida da kawo ƙarshen mamad da tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein ya yi wa ƙasar ta kuwait yarjejeniyar da ta baiwa amurka damar yin amfani da tashoshin jiragen ruwa na kasar kuwait da kuma ajiye makamanta a duk inda take bukata a cikin fadin kasar banda haka kuma gwamnatin kasar ta kuwait ta kulla wasu yarjejeniyoyi na tsaro da kasashen faransa da ingila a shekarun da suka biyo baya hakanan kuma kasashen bahrain da haɗaɗɗe daular larabawa qatar da kuma oman duk sun kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi da waɗannan kasashe uku kasar kuwait tana daga cikin kasashe shida mambobi na kungiyar kasashen larabawa na yankin tekun fasha waɗanda suka hada da saudiya da ɗaya daular larabawa bahrain qatar oman da kuma ita kanta kasar ta kuwait kasar dai tana da arzikin ɗanyen man fetur wanda kuma da shi ta dogara wajen gudanar da harkokinta na tattalin arziki. daga ƙarshe masu hariko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau sha 19 ga watan satumban shekara ta 1958 a kafa gwamnatin ƙasar algeria mai cin gishin kanta a ranar ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1959 ne dai aka kafa ƙungiyar dakarun sa kai ta neman kwatar 'yancin kai da ƙasar algeria daga turan mulkin mallaka na faransa a ranar 19 ga watan satumba na shekara ta 1958 masu gugurmaya suka kafa majalisar tafiyar da ƙasa kuma suka ci gaba da tafiyar da ita duk da cewa turan faransa ba su amince da hakan ba amma sun ci gaba da jibge sojojinsu a cikin algeria da ƙarshe bayan kasa cimma nasara ta murkushe wannan gwamnati da ƙarshe dai ta zama mai cikakken 'yancin kai a ranar biyar ga watan janairun shekara ta 1962 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kaninsu. Kasancewar Iran memba ta dindindin a kungiyar SCO babbar nasara ce ga diplomasiyar kasar. shugaba buhari zai jawabi a gaban shugabannin kasashen duniya a babban taron masar ɗinkin duniya a birnin new york sojoji da suka yi juyin mulki a ƙasar gini sun yi watsi da buƙatar ƙungiyar ecowas ta komawa mulkin farar hula daga ƙarshe za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon raga ta ƙasar iran ta kai matakin ƙarshe wato final a gasar cin kofin zakarun asiya yanzu kuma ga cikakkun labarun kasancewar kasar iran memba ta dindindin a kungiyar cso babbar nasara ce ga diplomasiyar kasar shugaban kasar iran sayid ibrahim ra'isi ya bayyana cewa amincewa da aka yi da jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin memba ta dindindin a kungiyar sco da kungiyar shanghai wata babbar nasara ce ga diplomasiyar kasar don haka ya kira ga ma'aikatar waje da sauran ma'aikatun gwamnati da su yi amfani da wannan damar wajen kulla alaƙa da sauran kafofin tattalin arziki da ke yankin na asiya har ila yau ya ce wannan mataki zai haifar da dangantakar tattalin arziki mai ƙarfi ga ƙasar tsakaninta da sauran cibiyoyin tattalin arziki a yankin asiya a ranar juma'a ta gabata ce ƙungiyar shanghai da sco suka amince da iran a matsayin memba ta dindindin a wani taron koli da aka yi karo na 21 a birnin dushanbe na ƙasar tajikistan inda za su yi aiki tare a bangaren siyasa tattalin arziki da kuma tsaro da ƙarshe ya nuna cewa fatansa shine ganin nasarorin da aka samu a ziyarar tasa sun haifar da ɗa mai ido ga tattalin arzikin ƙasar a aikace kuma masu sanya hannayen jari da sauran jama'a za su yi hoɓɓasa wajen yin amfani da wannan damar da kuma fa'idodi da take tare da shi shugaba buhari zai yi jawabi gaban shugabannin ƙasashen duniya a babban taron masar ɗinkin duniya a birnin new york a yau lahadi ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya kama hanyar zuwa birnin new york na amurka inda ya bi sahun takorinsa na duniya wajen halartar babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na saba'in da shida mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin yada labarai femi adeshina ya bayyana cewa a ranar juma'a mai zuwa ne a watan satumba da muke ciki shugaban zai yi jawabi kan babban muradi da za a yi muhawara a kai a wajen wanda ya shafi duniya baki daya haka zalika ya kara da cewa shugaban da sauran tawagar da ke rufa masa baya za su gada da shugabanni da wakilan kasashe da kungiyoyi daban-daban na duniya a bayan taron kuma ana sa ran zai samu rakiyar ministan harkokin wajen najeriya geoffrey onyema da kuma anthony janar kuma ministan shari'a na kasar abubakar malami da kuma karamar minista ta muhalli da dai sauransu sojin da suka yi juyin mulki a kasar gini sun yi watsi da bukatar kungiyar ecowas ta komawa mulkin farar hula kanar Muhammadu Dombuwa wanda ya jagoranci juyin mulki a kasar Gini a ranar biyar ga watan Satumban da muke ciki ya bayyana wa tawagar kasashen yammacin Afirka cewa babu abin da ya dame shi da takunkumin da kungiyar ta gaba wa kasar domin yi mata matsin lamba ta gaggauta mika mulki ga hannun farar hula. Wakilai biyu na kungiyar raya kasashen nahiyar Afirka na kungiyar raya kasashen yammacin Afirka ECOWAS sun gana da jagoran mulki a birnin jagoran juyin mulkin a birnin Conakry sun bayyana matakan da kungiyar za ta dauka na kwace dukkan kadorin jagororin juyin mulkin da na iyalansu da kuma hana su yin tafiya zuwa kasashen waje. Shugaban kasar Ivory Coast alasan watara da shugaban kasar Ghana na akufa Ado sun kai ziyarar yini daya zuwa kasar ta Gini inda suka bukaci shugaban juyin mulki da ya saki tsohon shugaban kasar alfa da suka kifar da gwamnatinsa kuma su gudanar da zaɓe cikin watanni shida da ƙarshe dai boy ya bayyana cewa ya yi watsi da bukatun ƙungiyar ta ecowas ne saboda ya saba muradin al'ummar ƙasar ta masu saurare kada ku sha'afa labaran fa suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ƙungiyar ƙwallon raga ta ƙasar iran ta kai matakin ƙarshe a gasar cin kofin zakarun asiya rahotanni da kamfanin labaran iran press da kaltu ya nuna cewa ƙungiyar kwallon raga wato volleyball ta ƙasar iran wato ta samu nasara kan ƙasar china da maki uku a wasan da suka buga na gaba na ƙarshe da hakan ya ba su damar zuwa matakin ƙarshe wato final inda su ke ce reni da mai masaukin baki ƙasar japan a yau lahadi har ila yau wannan nasarar ya sanya ta yanki tikitin halartar gasar kwallon raga ta zakarun kasashen duniya da za a yi a shekara mai zuwa ta 2022 inda rai da lafiya wasan ƙarshe da aka buga tsakanin iran da japan a wasannin olympic da aka kammala a kwanan nan japan ce ta samu nasara akan ƙasar iran jagoran juyin musulunci na iran imamu hamna'i yan jinawa 'yan wasan ƙasar iran da suka wakilci ƙasar a wasannin olympic da na paralympic na nakasassu da aka kammala a birnin tokyo na kasar japan game da irin kokarin da suka yi na ciwa ƙasar su lambobin yabo kuma ya bayyana hakan a matsayin babban abin alfahari kuma ya kara cusa kyakkyawar fata ga matasa da ma al'ummar iran baki daya. daga ƙarshe za ku cewa ƙungiyar da'ish ta ɗauki alhakin kai hari kan bututun isar gas a kasar siriya a wani bayani da kungiyar ta da'ish ta fita ta ɗauki alhakin harin da aka kai a baya-bayan nan kan bututun isar gas da ke kudu maso gabashin ƙasar da haka ya jawo karancin isar gas a faɗin ƙasar mayakan sun dasa wata nakiya ce da ta tarwatsa bututun isar gas ɗin da ke isar da gas zuwa garin tishirin da kuma da'ir ali a nasa bangaren ministan wutar lantarki na kasar siriya gassan alzamil ya bayyana cewa harin da aka kai kan bututun ya haifar da kuma baya da katsewar wutar lantarki a cibiyar raba wutar lantarki ta da'ir ali na ɗan wani lokaci da kuma wasu yankuna a birnin damascus ministan mai na kasar siriya a nasa bangaren ya nuna cewa tuni tashoshin suka ci gaba da aiki bayan da aka gyara su sakamakon harin da aka kai akan bututun isar gas a yankin idan ana iya tunawa da tuni aka fataki 'yan kungiyar daesh daga yankunan kasar siriya da iraki amma dai har yanzu suna cewa kai hare-hare a wasu yankunan a kasashen guda biyu daga nesa. To ma saurare karshen labaran duniyan kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma lokacin da za mu kawo muku shin nan na mu koma noma ai saurare lafiya. Mu koma noma. a sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin nan na koma noma shiri ne dai wanda ya saba kawo muku batuta masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan tsare-tsaren da ake amfani da su wajen yin magunguna na gargajiya ne ko na zamani yadda ake yin lambuna nasu na musamman a nan iran da fatan za kusance kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana wanda zai zo muku a bangare biyu tun da wuri dai dan adam yake amfani da tsire-tsire wajen haɗa magungunan cututtuka mabambanta kuma har yanzu al'ummu daban-daban a duniya suna ci gaba da riko da wannan al'ada da ba za a iya cewa an san duk lokacin da ta faro ba ta amfani da tsire-tsire domin yin magunguna abin da zamani ya zo da shi a wannan fagen na magunguna shine auna waɗannan tsire-tsiren da gano sinadarorin da suke kunshe a cikinsu. da kuma watakila ƙara musu wasu sinadarori da kuma haɗa su a cikin tsarin da aka sani na yanzu kamar ƙwayoyi ko kuma ruwa domin yin amfani da su a matsayin magunguna sai dai duk da haka yanzu tsare-tsaren da ake amfani da su wajen haɗa magunguna ba su gushe suna da wannan muhimmancin nasu na dauri ba. sana'a ce wacce take samar da biliyoyin daloli a duniya hatta hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa lallai waɗannan tsire-tsiren suna a matsayin wani ɓangare ne na samarwa ɗan adam magani kuma ba ta soke su ba abinda ta yi shine haɗa ƙarfi da gwiwa da masu yin waɗannan shuke-shuken na tsire da kuma yin magunguna domin tabbatar da cewa an yi amfani da ƙa'idodi da zamani ya zo da su na kiwon lafiya ba tare da an cutar da filadama ba sai dai a yayin da wasu ƙasashe suke watsi da magunguna na gargajiya watakila saboda su rungun maganin zamani kaɗai da akwai wasu ƙasashen da har yanzu ba su yi watsi da wannan magungunan na gargajiya ba iran tana daga cikin irin waɗannan ƙasashen a hakikanin gaskiya a daidai lokacin da iran ɗin take ci gaba a fagen magungunan zamani da harkar lafiya ta fuskoki da dama wanda duniya ta yi shaida akan haka tana kuma samun ci gaba a wannan fagen na wato haɗa magungunan gargajiya da ake sarrafa su daga tsire-tsire a cikin jami'o'in iran ana karatun magungunan gargajiya da tsire-tsiren da ake shukawa domin yin amfani da su a wannan fage kama daga yin digiri na ɗaya da digiri na biyu har zuwa digirin digirgir wato digiri na uku kuma bugu da ƙari a cikin birane da dama ko kuma kusan dukkanin birane na iran duk inda kaje za ka ga wato wajen sayar da magani na gargajiya wanda bai da bambanci wajen tsari da yadda ake da na sai da magungunan zamani da ake kira a tare da kuma asibitoci ma na gargajiya babban sakataren cibiyar bunƙasa ilimi da kuma magunguna da ake yi daga tsare-tsare na iran ya bayyana cewa da akwai kamfanoni da suka kai dubu ɗaya da suke aiki a wannan fage na shuka da sarrafa tsire-tsiren da ake amfani da su domin yin magunguna har ila yau iran ɗin tana da cibiyoyi na hukuma da masu zaman kansu waɗanda sukan ziyarci ƙasashe bisa gaitar da aka yi musu domin taimakawa wajen ganin cewa an samar da lambuna na yin tsire-tsiren da ake amfani da su wajen yin magunguna. a shekarun baya kamar shekara goma sha ta gabata wata cibiya da ake kira fadak a nan iran da take aiki a fagen shuka tsire-tsire da ake amfani da su domin yin magunguna ta taba zuwa najeriya bisa gayyatar jami'ar inugu inda ta kafa musu lambu na irin waɗannan tsire-tsiren wanda suke amfani da su domin samar da su a fagen yin magungunan gargajiya da dalla a fitowa ta gaba za mu zo muku da bayanai masu wato daddalewa a kan yadda ake shuka da kuma samar da irin waɗannan lambunan a nan iran sai dai kafin mu karkare ba ke muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng to sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba mu kasance cikin koshin lafiya. Dari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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. Lokaci ya zan koma gefe haɗa ku da Abul Fadl Fallah domin jin irin waƙar da ya rera mana. Da fatan masu saurari sun ce tare da mu kuma za su shirin. Masu iya magana dai na cewa waƙa bakin mai tafi daɗi. yi saurari lafiya. thank you چقدر حال و هوات خوبه برای زندگی کردن برای عاشقت بودن واسه دیوونگی کردن میدونم روزای خوبم با لبخند تو در پیشه زمین با عشق میچرخه زمان با عشق میشه فقط آرامشم با تو تموم زندگیت با من تموم آرزوهای روزای بچگیت با من مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بچه جز تو نسپردم من هر جایی که جنگیدم همیشه آخرش بردم تا وقتی که نفس دارم نمیذارم که تنهاشی تو میتونی امید من واسه جنگیدنم باشی فقط آرامشم با تو تموم زندگیت با من تموم آرزوهای روزای بچگیت با من مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بچه فقط آرامشم با تو تموم زندگیت با من تموم آرزوهای روزای بچگیت با من مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه madalla da abdul fadl falla a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu are sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng عاشقم باش تو این روز خوش بارونی عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کنار تو دریا رو به هم میریزم با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم عاشقم باش تو این روز خوش بارونی عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کنار تو دریا رو و دنیا رو به هم میریزم to a nan zan yi bankon da ku gan lokacin da aka ɗirwa shirin ya kawo jiki sai Allah ya kama an jima da yamma za ku ji mu ɗauki da wasu da ɗan shirin amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shirin kammala ni da na kasance tare da kunka cewa kuna iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Oh.